أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأصوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallo da sauraron mu muna muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka a cikin rayuwar mu da taku baki daya ya taimake mu ya ba mu ilimi mai albarka kuma mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da muke koya ya zama alkhairi a gare mu ya zama abin da zai zama mana sanyin ido da zuciya ranar gobe alkiyama Allah ka tsare mu daga yin da na sani a cikin rayuwar duniya da kuma lahira yan uwa masu albarka idan kuna bibiyan mu gashi Allah subhanahu ta'ala ya sake haɗa mu a cikin wannan shiri namu mai albarka wato shirin da ke bayani akan ladubba na neman ilimi muna bayani akan gaba ta ulubul himma a matsayin bangare na uku daga cikin bangaren da ke bayani babba akan siffofin ɗalibi a lokacin da yake nufin ya fara karatu wato siffofin da suke gabatar ma fara neman ilimin ana buƙatar ya zama akwai su an tanaje su su zama kuma tare da mutum domin waɗannan siffofi da ake faɗi aka ce mana kafin fara ma neman ilimi ba ana nufin idan ɗalibi ya fara neman ilimi ya watsi da su ba a'a ai su a matsayin kayan aiki ne a matsayin kayan aiki ne a matsayin guzirin tafiya ne ai mutum yakan tanadi guzuri ne tun kafin ya tafiya in ku ya fara tafiya baya cewa bari ya watsi da wannan guzirin nasa ai matafiyi ma ya fi buƙatar guzuri ne a daidai lokacin da yake cikin tafiya amma dai kuma ai bahaushe ya ce ba a fafa gora ranar tafiya in ku aka fafe a shaɗaci in aka zuba ruwa a ciki sau da ka ake buƙatar mutumin da zai nemi ilimi kamar matafiyi ne ya zama ya yi shiri ya yi guziri na waɗannan manya-manyan siffofi da ta'adoji da kuma ladubba waɗanda suke masu matuƙar mahimmanci a rayuwarsa ta ilimi da kuma cin nasararsa duniya da lahira mun kawo bayanin al-imam al-jawzi rahmatullahi alaihi a cikin sayyidul khatir da yake nuna yadda magabatansa suka kasance masu ulul himma ya ce abin da ke shaida game da himma himmasu maɗaukakiya ce littafin da suka rubuta har ma shi ne yake kece keco a kan cewa ɗalibai a zamaninsa sun koma sun ɓatar da littafin waɗannan malamai littafin sun zama a daskare suke sun kasance kamar matattu amma masu rai saboda me saboda ɗalibai na zamaninsa ƙarni na shida ba zukatansu sun zama ba su da himmomi maɗaukaka shi yasa sai suke dogaro da 'yan ƙananan littafai amma ba su karanta manya-manyan littafai to shi ne har muke cewa a wancan shirin da ya gabata ina to ibn jauzi rahmatullahi alaihi zai zo ya ga zamaninmu to me zai ci Allah madaukakin sarki ka ji kanmu ce za mu dora wata sabuwar magana da shi al-imam al-jauzi din yayi diddai a cikin wannan littafin nasa saidul khatir wanda muka ambace shi a wancan shirin da ya gabata yake cewa walau qultu inni tala'tu 20000 mujallad kana aksara wa ana ba'du fi talab yace wallahi ina faɗi ba dan alfahari ba ina faɗi ne don godiya Allah himmata ta taimaka mini bayan dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala ta bani dama da zan ce yau na karanta mujalladi dubu ashirin na littafai mujalladi dubu ashirin ɗala'atu ishirin alfa mujallade na karanta na bincika littafan da sun kai mujalladi dubu ashirin yace kana aksara wallahi in na faɗa muku haka ma na rage abinda na karanta ya fi haka amma wa ana ba'adu fi talab amma har yanzu ina jin ni ɗalibi ne ban kai ga inda ake son a kai ba shi yasa ibnu jauzi misali ne babba malaman da suka ba da tarihi a game da shi suka ce lokacin da yake shekara tamanin ya taɓa fuskantar matsala ta haɗa shi faɗa da aka yi da gwamnatocin zamaninsa wannan ya kai ga sarki na lokacin ko shugaban ƙasa duk lugar da dai kaga zaka iya faɗa ya sa a kori al'imam na jauzi rahmatullahi alaihi daga garinsu wannan aka ɗauke shi aka kai shi wani gari can bayan ya je ya sauka ya ce sai wannan ya zama masa rubba barratin nafi'atun wato akwai abinda kana tsammanin mai cutarwa ne amma daga baya sai zo zan maka mai amfanarwa ya ce da ya tafi can dama bai taɓa yin ilmul qira'at ba wato ilimin kira'o'in alkur'ani da bambance-bambancen ka'idojin karatu da kuma bambance-bambancen musulla da kuma bambance-bambancen eh, yanayin yadda ake faɗin wasu haruffa saboda haka ya ce da ya je sai ya amfani da wannan dama a lokacin shekarun shi tamanin amma kuma ya karbi ilimin alkira'at ya zama ƙwararre a cikin wannan fanni wanda da can bayi da shi saboda dama bata ba shi koya ba ku duba wannan ɗan shekara tamanin amma misali mutum ko da kira'o'i guda guda bakwan nan aka ce wanda limamu shatibi ya tattara su a cikin daibatu a cikin a cikin hibzul amani wajhu tahani ko kuma ka ce goman da ibn al-jazri shi kuma ya tattara su a cikin daibatu nashri ka san ba karamin himma ba karamin himma wannan bawan Allah Allah madaukakin sarki ya bashi ita ba so da gashi ne yana faɗa mana da kansa yana cewa wallahi da zai ce ya karanta littafai mujalladi dubu ashirin to da bai da kaɗan ma ya faɗi sun fi haka yawa to amma har yanzu a cikin neman ilimi yake wannan shine ne irin na mala albani rahmatullahi alaihi a shek muhammad Nasiru din albani idan ya je waje aka ce masa a shekul allamatul muhaddis muhaddisu biladi shami waye waye waye sai mala ibn mala albani sai ce ana libun ni dan karamin dalibi ne har shi ne yake sai jawo wani karin magana wanda yake cikin rabin wani baiti da yake cewa innal bughasa bi ardina yastanshiru yace innal bughasa bi ardina yastanshiru lalle dan kanari in a garinmu ne sai ya juye sai ya zama babbar mikiya wato gani dan mutsili amma kuma yanzu ana zuwa a mai da ni ni malami ne to wannan tawazu ne nasa to wannan yana nuna mana yadda magabatan mu suke da ulumul himma an ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa la tasghuranna himmatukum kan ku bari himmaku ta zama karama fa inni lam ara aq'ada anil makrumati min sigar al himami ya ce wallahi ban taɓa ganin abin da yake mai da mutum ya zauna ya dunkushe ba bai kai zuwa ga manya-manyan abubuwa ba kamar kaskancin himma idan himmatan mutum ta zama makaskanciya to shi kenan kullum sai ya yi da kaskanci kamar yadda muka buga misali a wasu daga cikin darussan da suka gabata shahu bai yi da kaskanci ba bai yi da kaskanci ba farauta yake zuwa ji da kansa ya kashe sannan ya ci shi bai cin mushi ita ko angulu ta yadda da kaskanci da walakancin rayuwa shi yasa sai ta yadda sai dai ta cin mushi ita ba ta katabus ba ta iya tashi ta je ta nema da kanta shi yasa malaman mu suke cewa hatta a cikin dabbobi da tsuntsaye akwai wanda zaka ga Allah ta'ala ya bashi ulul himma himma sama daukakiya ce akwai kuma wanda za ka ga Allah ta'ala ya halicce shi a matsayin da niyyar himma wato himmarsa makaskanciya ce yi da himma maɗaukakiya to Allah ka tsare mu al-imam malik rahmatullahi alaihi shi ma ya bada gudunmuwa mai mahimmanci wajen bayanin ulul himma yace alayka bi ma'alil umuri wa kara'iha yana ma wani ɗalibi daga cikin ɗalibai nasiha yace alayka na hore ka bi ma'alil umuri da al'amuran da suka kasance maɗaukaka wa kara'imiha kuma mafiya darajarsu wattaƙi ilaha, sannan kai kaffa kaffa ka nisanci makaskantan al'amurra wa ma saffa ha, da abin da ya kasance na walakanci ne daga cikin al'amurra kakkaidu da walakanci kuma musamman neman ilimi neman ilimi shi fi buƙatar wannan الإمام ابن القيم رحمة الله عليه a cikin littafinsa alfawa'id yana da wata magana shi ma da yake faɗa da yake nuna ɗalibin ilimi ya zama mai ulul himma yake cewa ya muhannas al-azmi الطريق تئب فيه آدم وناح فيه نوح وتعرض للنار إبراهيم وللذبح إسماعيل ونشر يحيى ونشر زكريا كما تنشر الخشب وقتل يحيى وأرادوا أن يقتلوا المسيح عيسى ابن مريم وأرادوا قتل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعلوا له السم في الشاة يلسافا يتشيوا يا كي وندا هم كتما تامزتشي ما نمج بكي ما شبا الطريق تئب فيه آدم إتفونا هن يتني من إلمي سيد النبي آدم عليه السلام يجي alaihi salam ya وناح فيه نوح annabi nuhu alaihi salam ya rika kuka wa ta'arrada lin nari ibrahim annabi ibrahim sai da aka nemi a sashi a wuta sai da aka sashi ma a cikin wutar walidhabhi isma'ilu sannan annabi isma'il sai da Allah ta'ala ya ce a yanka shi duk fa ilimi ne Allah ke karantar da su amma suka jure sannan kuma aka kama annabi zakariya alaihi salam aka yanka shi tun daga samansa har ƙasansa kamar yadda ake tsaga katako sannan ɗansa annabi Yahaya shi ma aka kashe shi haka annabi Isma'il annabi Isa alaihi salam shi ma aka so a kashe shi haka annabin mu sallallahu alaihi wasallam duk a wannan harkar ta ilimi da aiki da shi suka fuskanci waɗannan nau'ukan damuwoyin amma haka suka jure saboda ulul himma da suke da ita wato himma madaukakiya shauki rahmatullahi alaihi amiru shu'ara yana da gudunmuwar da ya bada shi ma amma ba a waƙe ba a rubutun zube yake cewa at ya yatiru bi janahihi wal mar'u yatiru bi himmatihi kullun dan adam kullun tsuntsu jinsinsa jinsin tsuntsu yana tashi ne da fukafukansa guda biyu shi kuma dan adam yana tashi ne da himmarsa ai da himmar dan adam ne ya tashi jirgin sama in shi bai tashi ba in dan adam bai tashi ba to ya tayar da abin da ya fi shi girma ya ɗibi ma jama'a da yawa a sama kuma a je ƙasashe mabambanta a je a yi ibada a makka a je a yi ziyara a madina sannan a tafi a je a sada zumunta a wasu ƙasashen sannan kuma a je a nemo ilimi a cikin wannan da himmat ɗan adam ne jirgi ya tashi ɗaya daga cikin mawaƙa mu'asirai wato ibrahim fauqan yana faɗi a cikin diwaninsa yana cewa kafkif dumu aka laisa yanfa'u kalbuka ya walal awilu wan hadwala تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول واسلك, بمه واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل كلا ولا خاب مرء يوما ومقصده نبيل يتي قد كبد موأك يتي كي كشار هواينك ليس ينفؤك البكاء ولا العويل كوكا da gunji na kukan damuwa duk ba za su maka amfani ba wanhab tashi wala tashku zamana kada ka je kai ta kuka ai zamani ne ya lalace ai zamanin nan da wahala tashi ka nema zamani bai lalacewa ya kuluna zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasadar zamanu suna cewa wai zamani ya lalace zamani bai lalace ba sai dai su ne suke lalacewa amma zamani baya lalacewa نسب زماننا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونحجز الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا ce muna zagin zamaninmu muna aiban tashi ai zamani bai da wani aibi aibin a kanmu yake da zamani zai rama ya buɗe baki to wallahi da sai ya mana zambo da yawa to da ka ka daina kukan zamani ka tashi kai abin da zai amfane ka fama shaka illal kasulu ba mai kuka ka je na ta kuka ai zamani ya lalace ai ƙasa ta lalace ai cikin wahala ake illal kasulu sai malalace in Allah ya cire maka ciwon kasala ka zama kana da uluwul himma to ba za ka zama kana irin wannan ɗabi'ar ta zagin zamani ba ko ta ɗora ma wasu waɗanda ba su da alhaki a kanka ka ce ai su suka yi kaza su suka yi kaza alhali kai ne ka fara ma kanka matsala saboda tun tashin farko baka da uluwul himma sai ce wasluk bihimmatika sabila wasluk kabi bihimmatika sabila da himma ka madaukakiya ba hanya wala taqul kaifa sabilu kar ka tsaya kana da dire ka ce ina hanya take a ga hanya nan ne kakiya ma balla zuwa amalin sha'a duk mutumin da ke da buri mai kyau to ba zai taɓa ɓaciya ba matukar yi aiki yauman wata rana wa hikmatu dalilu sannan kuma kullum hikimarsa ita ce shi ya gano ina zai bi kalla wala khaba mu'un a'aha kuma babu wani ɗan adam da ya taɓa taɓewa yauman wata rana wa maqsiduhu nabilu alhali manufarsa mai kyau ce so daga abin da ake bukata ya kai ɗalibin ilimi yi ikhlasi nemi malamin da za ka karatu a wajensa sa'ulul himma wato niyyarka ta zama madaukakiya ka ta zama madaukakiya ka shine malamin nan da kake karatu a wajensa to ana nan ana nan ana nan wata rana ka zama kamar shi in ma baka fi shi ba wannan ke shaida akan cewa kai kana da ulul himma amma ka tsaya kana ta cewa ai zamani ai wannan zamanin namu ai abu kaza a'a kai ne ku ne kuka haɗa ya kuke rayuwa a cikin zamanin saboda ka zamani baya lalacewa la tasubbu dahra fa inna Allah huwa eh kar ku zagi zamani Allah shi ke juya zamani shi ke juya zamani yuqallibu al-laila wan nahara annabi ya fassara me ake nufi da ad ko Allah huwa da cewa Allah shi ke juya zamani Allah ya ba mu ikon gyarawa to ɗan uwa me yake jawo ulul himma ta yaya ɗalibi zai zama yana da himma maɗaukakiya malamai sun ambaci wasu daga cin hanyoyi hanya ta farko akwai ɗabi'atul insan ɗabi'ar ɗan adam ɗin akwai mutumin da za ka ga Allah ta'ala ya halicce shi tun yana ɗan ƙarami shi alil himma yake da ita alil himma ne shi wato himmarsa maɗaukakiya ce kamar wancan misalin da ibnu jauzi rahmatullahi alaihi ya buga mana cewa zaka ga idan an haɗu idan yara sun haɗu za su yi wasa mai uluwul himma sai ce man yakunu mai waye zai kasance tare da ni shi kuma makaskanci mai makaskanci makaskanciyar himma sai kaje yana cewa da wa zan kasance shi wancan ummatun wannan kuma imma'atun shattana baina an yakuna ar ummatan wa baina an yakuna imma'atan ai akwai bambanci a ce na umma ne inna ibrahima kana ummatan annabi Ibrahim al'umma ne shi akan kansa wato nan shugaba ne wanda za a yi koyi da shi kuma mutum balle da bambanci kuma a ce mutum ya zama imma'a wato bi ta zaizai so daga ɗabi'a ɗan adam idan Allah ya taimaki mutum ya zama yana da ɗabi'a wacce take mai kyau Allah ya halicce shi da ita to shi ce ne ya gode ma Allah ya gode ma Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ashajju abdul wato ashajjuna na ƙabilar abdulkais yake cewa inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu lalle kai kana da wasu ɗabi'u kyawawa da Allah da ma'aikinsa suke son su alhinu wal ana kana da haƙuri sannan kuma kana da yin abubuwa sannu sannu a tsari kana da hangen nesa sai al'ashaddu ya ji daɗi sai ya ce Allahu jabalani alaihi ma am anaqta sabtuhuma shin ya ba aikin Allah Allah ne ya halicce ni da su suka zama min ɗabi'a ko ko a'a ni ne ne kokari na zama ina da su sai ce balillahu jabalaka alaihi ma ai Allah ne ya halicce ka da su sai al-ashajju yake cewa alhamdulillahi alladhi jabalani ala khaslataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu na yabi Allah yabo da godiya su tabbata ga Allah da shi ne ya halicci ni akan wasu ta'adoji wasu ɗabi'u guda biyu wanda Allah da ma'aikinsa suke son su to idan Allah ya taimake kamar yadda al-Imam Ibn al-Usaymin rahmatullahi alayhi yake faɗi a cikin littafin sa Makarimul Akhlaqi yake cewa duk mutumin da Allah ta'ala ya halicce shi da wata ɗabi'a kyakkyawa to shi kenan wannan kam ya ji daɗi amma kuma a gefe guda idan Allah bai halicci mutum da ɗabi'a ba to ana takassubinta wato ana koya mutum ya matsa ma kansa ya yi hanya ta biyu da ake ɗalibi ke zama mai uluwul himma shine juhudul walidai ƙoƙarin iyayensa iyaye su iya kabbacin ƙoƙarin su ga sun ɗora ɗansu ya zama alil himma ana buge misali cewa sai na muawiya radiyallahu anhu yana yaro wani mutum ya zo ya same shi kusa da mahaifiyarsa hindu bintu utba radiyallahu anha shi yake kallon sa sai ke cewa wannan ɗan naki zai shugabanci larabawa sai ta ce a ah, wane ya za kai ka ce zai shugabanci larabawa wai hahu illam yamliki duniya ta ce duk da wannan dan na in bai mallaki duniya ba to tun daga nan sai na mu'awiya ya zama yana da ulul himma ya zama mai ulul himma ne shi iyaye suna taimakawa ɗalibi ya zama yana da ulul himma mama al malik rahmatullahi alaihi ita ta sa masa uluwul himma ta ɗauke shi ta kai shi karatu wajen malamin sa rabi'atu bin abdurrahman shahararre da rabi'atu ra'ayi ita ta ɗauke shi ta je ta kai shi ta ce koyi ilimi a wajensa ya fara koyan ladabi kafin ya koyi ilimi kamar yadda aka ruwaito to iyaye suna da tasiri mai girma a wajen haka الشيخ محمد الأمين الشنكيطي رحمة الله عليه ينا فدي دا كنسا أتكلم للتافن شريحة الحج cewa mahaifiyarsa ita ce ta sa masa son karatu a cikin zuciyarsa shi yasa a lokacin da ma yayi karatu a wajenta bayan ya gama karatu da wasu daga cikin kuma kawunnansa zai fita gari karatu raƙuma biyu aka tanada ita ta tanada waɗannan raƙuman guda biyu ya ce ɗaya wanda ya ɗauke shi ɗaya kuma tarin kayan abincinsa ne da tufafinsa da kuma littafan da aka sai masa wanda zai je karatu da su duk da cewa mahaifinsa ya rasu so daga iyaye suna da tasiri wajen sama 'ya'yansu su zama masu maɗaukakiyar himma a gefe guda kuma iyaye za su iya sa 'ya'yansu su kasance suna da kaskanci yaro ya taso sai abu a ce ba za ka iya ba a'a ba za ka iya ba a'a in yaro ya ce ba zan iya abu sai a ce yi ƙoƙari kai in ya ce la asabi sai a ce hawil hawil yi ƙoƙari ka gani dai in ya ce muhal ba zai yiwu ba sai a ce jarri gwada eh gwada a saba ma yaro a fitar masa da kalmar ba zan iya ba a cikin zuciyarsa ya ji duk abin da ya taso a sa masa cewa zai iya amma ya ji a ransa cewa Allah ta'ala ne wanda zai sa shi ya iya domin idan Allah bai sa shi ya iya ba to babu wanda isa kuma ya sa shi ya iya amma kuma a gefe guda a cire masa kalmar jin cewa ba zan iya ba domin ba zan iya ba kalma ce ta kasassu ko ba zai yiwu ba ko yana da wahala a a matsa ma ya sai ya yi a sa shi ke cikin hikima ana koya masa haka in ya zo da abu hadda ce aka bashi a makaranta yana jin ba zai iya ba ce a ka yi farayi da aya ɗaiɗai ko farayi kalma kalma ana koya masa haka to iyaye suna da tasiri hanya ta uku da mutum yake samun lulu himma ita ce addu'a addu'a addu'a tana da tasiri dole idan Allah bai taimake ka ba to ba wanda ya ya taimake ka idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aqbahu ma yadni alayhi ijtihaduhu idan Allah bai taimaki mutum ba to kokarin shi ma sai ya jawo mishi bala'i to sai kayi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa ka zama kana da ulu himma ku duba tasirin addu'ar da annabi sallallahu alaihi yake yawan yin ta Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan mutumin da ya zama yana da ulu himma ba shi ba hammu ba shi da hazan alhammu damuwa da shiga tashin hankali a game da duk abin da ka fuskanta shine alhammu alhazanu shiga tashin hankali akan abin da ka baro a baya to sai ka roki Allah kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga damuwar abin da nake ciki yanzu wal hazan da kuma damuwar abin da ya gabata wa a'udhu bika minal ajazi wal kasal ya Allah ina roƙonka tsare ni daga gazawa wal kasal da lalaci lalaci mala aminu kano rahmatullahi alaihi yana faɗi yana cewa ci ci uku idan suka shiga ƙasa to wannan ƙasar ce buzunta jahilci da talauci sai ce tushe na su kuwa shine lalaci ci ci uku kenan talauci jahilci lalaci kuma dama lalacin shi ke haifar da jahilci so tari duk mutumin da ka gan shi ya zama jahili to sai da ya yadda da ƙasƙanci ya yadda da lalaci sannan sai ya zo ya shiga cikin jahilci haka in kaga mutum talauci ya masa katutu banda wanda Allah ta'ala ke jarrabarsa mun sha bayani a wurare da yawa alal aqalli talauci ya kasu gida uku musamman a wannan zamanin namu akwai alfaqru al-ikhtiyari akwai alfaqru alfaqru lil-tirari akwai alfaqru lil-ikhtiyari alfaqru alfaqru lil-tirari shine mutumin da kullum sai ya fita nema kuma duk abin da ake na a neman yana yi amma kuma Allah bai bashi ba wa haqqu khalqillahi bil hammim ruqun zu himmatin yubla bi aishin dayyiqi wannan kullum sai ya fita amma kuma Allah bai bashi ba to wannan talauci kenan daga Allah shine alfaqu al akwai alfaqu al mutum ya ƙi yin abin da ya cancanta yi ya zauna da kansa kawai ya zauna shi baya jin komai shi ya yadda ne ya yi makansa haka shi haka yake so sannan akwai alfaɗu alifina'i akwai talauci wanda yake kirkiro shi ake da gangan misalin ana son wata ƙasa a ruguza ta sai a kirkiro mata a talauci a matsa mata a cikin tattalin arzikinta kamar yadda wasu manya-manyan ƙasashe na zalunci suke yi ma ƙananan ƙananan ƙasashe to kana roƙon Allah ya tsare ka daga gazawa da kuma lalaci lalaci mugun ciwo ne kan min haya'in wa min ajazin wa min nadamin tawalla jammin tawalla dalil insani an yankasali iyyaka an kasali fil bahthi an shubahi fama alimta wa ma qad shadda an kasali duk miyagun cututtuka da kaga dan adam ya shiga to so tari lalaci ne ke kawo su kuma lalaci bai tabbata sai idan mutum ya yarda da dunuwul himma sai ya yarda cewa himma shi makaskanciya ce to daga nan sai ya zo sai ya zama malalaci daga lalaci kuma baya iya tsinina komai ba zai iya amfanin kansa ba sannan a cikin addu'a ka ce wal jubni wa dala'i dayn wa ghalabati rijal sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga kaushin bashi da katutunsa da kuma mazaje su rinjaye ni sannan hanya ta hudu ita ce al'umma ta zama tana ta malamai su zama suna ziga almajirai suna sa su zama masu ulul himma in ɗalibi ya zo ya ce ai ba zai iya kaza malami ya sa shi ya ce a za ka iya mana gwada mana gwada mana gwada mana wannan yana da tasiri sannan na hudu na biyar afwan al'ummar da mutum yake rayuwa a gare ta a cikinta tana da tasiri wajen sa shi ya zama mai uluwul himma ko kuma kishi ya haka idan mutum yana rayuwa a cikin mutanen da suke da uluwul himma to shi ma ana fata ya kwaikwaye su waɗannan su ne manya-manyan hanyoyi guda biyar daga cikin hanyoyin da mutum zai bi domin ɗaukan makansa ya zama mai uluwul himma akwai wasu hanyoyin waɗanda ba waɗannan ba suna nan da yawa malamai kuma sun yi sun sun ambace su a cikin su muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a cikin rayuwar mu ya mana gudunmuwa ya zama ya azurta mu da wannan ulul himma ya sa ilimin da muke koya ya amfane mu ya sa ya zama sanadiyar shigan mu aljanna ana nuna mana lokaci yayi saboda haka insha Allah za mu daga aya a nan sai kuma Allah ya haɗa mu a wata haɗuwar ta gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya منام قفاتا الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته